masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha ta mai albarka wato shaidan mu tv sunana zainab abdullahi kamar yadda kuke gani yau maman halci wani taro ne inda muke tunawa da ranar gadilkum sannan kuma idan kuka biyo mu kamar wancan lokacin za mu yi tambayoyi inda duk wanda ya ce akwai kyauta na musamman kuma kada mutane su yi tunanin cewa waɗannan tambayoyin ƙura ne ba wai ƙura ba ne kawai dai tunatarwa ne muke so mu yi insha Allah idan kuka biyo mu da sannu za ku ga yadda abin za ta kaya assalamu alaikum assalamu alaikum za mu so mu ji sunan Malamin? sunana Zulaihat Umar um, tambaya na farko shine mahaifiyar imam hassan al-mujtafa ana mata laƙambi da mushfika shin ku za ki faɗa mana asalin sunanta sunanta sayyida fadimatu zahara kin tabbata insha Allah kina da hujja akan haka ina da hujja ku za ki faɗa mana sayyida zahara lahi alaiha ta ce mahaifiyar imam hassan al-mujtafa insha Allah ina da wannan hujjar tabbatacciya mun gode Allah ya saka da tambaya na gaba shine a ranar yaumul gadir bayan an naɗa imam ala alaihi salam a matsayin wasiyin annabi akwai waɗanda suka zo suna mishi murna har ɗaya daga cikinsu yake cewa barka barka ka zama shugaba na sannan kuma ka zama shugaban musulmai shin ko zaki ya faɗa mana waye wannan shine khalifa umar kin tabbata kina da hujja akan Kina da hujja ko za ki iya faɗa zan iya faɗa muku shine yanzu yana barka barka ya nuna abin ba wani damuwa ba da komai amma a cikin zuciyar shi shi kadai ya san abin da ke damunsa kuma ina da tabbacin da shi ne yake wannan farin ciki kuma yake murna mun gode Allah ya saka da malama tambaya na uku shine shin ku zaki iya faɗa mana a wani rana aka yi gadir insha Allah 18 ga watan Zulhajj kin tabbata ina da wannan tabbatacce to mun gode Allah ya saka da salamu alaikum wa alaikum salam za mu so mu san sunan malamar da farko dai ni suna na Fatima Ahmad am tambaya na farko da za mu yi miki shine mahaifiyar Imam Hassan Almujtaba ana mata lakabi da mushfika shin ku za ki faɗa mana asalin sunanta Switch what? shikenan tambaya na biyu shine tambaya na biyu shine a ranar gadir bayan an naɗa imam ali alaihi salam a matsayin wasiyin annabi akwai waɗanda suka zo suna masa barka barka to a cikinsu akwai wanda ya zo yana cewa barka barka ka zama shugabana kuma ka zama shugaban musulmi shin za ke faɗa mana ko wane ne wannan tambaya na uku shine shin za ki iya faɗa mana a wani rana aka yi gadirku <laughs> ke mun gode Allah ya saka